ashar na mata yau dandali bakoncin wa ya samu. Maryam Sale Yusuf. Malama Maryam, hmm. sana'ar me ake yi? Eh, ina sana'ar kamar kayan adon mata haka, tun daga atamfa mayafi, kayan kyalikyali awarwaro, hmm. da ɗan kunnaye haka har takalma da jaka. kaya dai zalla na mata gaskiya me yasa ba kya sayar da na maza <laughs> a'a saboda ai yanzu zamanin mm. ko kuma ma ni da yanda na sani um, kaya mm, mm, percentage na kuɗi yana hannun mata. Oh, yanzu kuɗi ya koma ah, ai duk wanda yake nema akan family shi ne da yawa. Um, kamar kimanin shekaru nawa kina wannan sana'a ga ki matashiya. Gaskiya fa. to kin ga yanzu na gama makaranta hmm. alhamdulillahi to amma tun ina makaranta tun ina wajen shekara ta ta biyu a makaranta hmm. na fara kika fara hmm. wani kwas kika yi a makaranta na yi business admin to a lokacin da kike makaranta ya kika hada kasuwanci da karatu to alhamdulillahi gaskiya mutane za su zaton akwai wahalarwa a hakan amma gaskiya in ka sa kanka za ka gan shi ba abu ne mai wahala ba ai kina sai wa ƴan wanki ɗalibai yawa ɗalibai har ma da malamai ba sa rike miki kuɗi eh to dama ita sana'a ta gaji haka mm. to amma ko an rike ɗin gaskiya ban samu challenge mai yawa ba saboda bata kai ni ga dole za ka ji ba daɗi ka je ka dawo ka je ka dawo amma idan ka sa a ranka dama sana'ar ta gaji haka ba zai wani dame ka ba me ya ji hankalin kika fara sana'ar gaskiya saboda kudade a hannun mata suke shikenan abin da ya ji hankalinki gaskiya kuma ina da wannan ya zance fashion mm. na um, fashion kawai ina son fashion da style ba karatun da kika karanta na harkan kasuwanci bane ba shi ba ne kuma ya jawo hankali na mm. gaskiya ba shi ne karatun da ne ba shi ne ya jawo hankali na kawai sha'awar kayan ne saboda ni ina mace ce ina son kwalliya to bayan kin gama karatu um, a lokacin banda eh, nunawa a kawayenki da sauransu akwai mm. wasu hanyoyi da ke bi na tallata kayan eh sosai family na gaskiya da yan uwa da abokan arziki daga ko ina baki amfani da kafar sadarwa ina amfani da shi wanne daga ciki ina amfani da instagram da whatsapp kina samun kuma kasuwa ta gaskiya alhamdulillah dai ana samu Um, idan kika wannan um, in kika saka a waɗannan kafafa kina samun waɗanda biki san su ba kuma su za su bukata? Eh gaskiya akwai. To taya kike sayar kuke cinikayya tunda ba ku juna ba a ta WhatsApp ta Instagram ne za su ga kike eh. suna bukata. To gaskiya wannan zamanin da yake technology ya leka ko ina to ya zama kawai kamar normal online ne mutum zai ga kaya ya ce yana so kuma a ce mishi idan har yana so sai ya turo kuɗin shi hmm. to kamar kawai zai sadakar ne zan ce ko hmm. menene sannan sai yana turowa Yauwa sai in tura musu da kaya kin fuskanci kalubale tun da kika fara wannan sana'a a'a sosai ma ai ai akwai kalubale da na fuskanta shine na a rike kuɗin sana'a ta yi kamar zata mutu mutu hmm. gaskiya shine babban kalubale to amma idan har ka fuskanci cewa dama ne din sana'a ce haka hmm. ta gaji haka kafin ka kai wani mataki dole sai wa'annan abubuwan sun yi gaskiya ko an kai ni hmm. da yake alhamdulillah iyayena suna taimaka min suna supporting dina gaskiya ba a taba kai ni dai kasa ga hmm. bashi ba zan ce saboda yawa an rike to zan yi kokari in tashi ga ki mace wani irin shawara zaki ba wanki mata akan sana'a Eto, eh to shawarar da zan bayar ita ce idan har kina mace kina yin sana'a kuma kina son ki ci gaba dole ki ɗauke ta da mahimmanci sosai da sosai in such a way that duk wani challenge da ya zo miki ki ƙoƙari ki iya magance shi gaskiya kuma ala kulla halin ki zama mai fito da sabon abu ki dinga kokari kina karawa wannan sana'a taki inganci da abubuwan da ya kamata to malama maryam dandali na godiya sai mu ce kuma allah ya bin kasa sana'a amin na gode baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria